demokradiyya a yau. Cikin shirin ɗan takarar da shugaba Trump ya mara ba zaɓen fidda ɗan takarar majalisar dattijai a ƙarƙashin jam'iyyar Republican a jihar Alabama zai kai labari kuwa, ɗaya daga cikin batutuwa da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Zuwa lokacin da muke ɗaukan wannan shiri kan fefe ba a riga an bayyana sakamakon zaɓen fidda ɗan takara a jihar Alabama ƙarƙashin jam'iyyar Republican wadda zai kara da ɗan Democrat domin mai gurbin a toni jiran na Amurka Jeff Sessions a majalisar dattijan Amurka. Amma hasashe yana nuni da cewa mutumin da shugaba Trump da jigajigan jam'iyyar Republican suke mara baya, Luther Strange, wadda a hali yanzu yake rike da kujera a majalisar dattijai na wucin gadi kamun zaɓe, da wuya ya kai labari. Tsohon cif kotun koli na jihar Alabama Roy Moore, wanda har sau biyu ake cire shi kan mukamin saboda ƙin biyayya ga umarnin kotun kolin Amurka, shi ne ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a ya nuna yake da nasara. Amma ko babu mamaki da aka samu akasin haka, kamar yadda aka ya zaɓin shugabancin na Amurka. Na tambayi Farfesa Yusuf Alhassan na jami'ar Kansas da ke Missouri abinda suke gani dangane da wannan zaɓe na fidda ɗan takara a gefen 'yan Republican. to a yadda nake kallon al'amuran shi ne wato wanda ba a ba zaton zai ci ba ko kuma wanda ba a ba shi goyon baya ba da al'umma shi ne zai kaye to nufin shi tsohon alƙalin alƙalan wato me yake da suna supreme court na alabama shi judge roy to saboda duk da dai su biyun shi sanata lusa da shi abin nan jaji. roy dukkanin su masu ra'ayin rikau ne amma yadda nake kallon abin akwai abubuwa biyu na farko shi alkalin alkalai wato roy ya fi shi zama wato zan ce mai ɗaya ra'ayin rikau irin na da da can da za a ce wato alewa irin ta da to na irin wadda muke bayani a kusa mm. wato wanda yake wato duk inda ya riga ya sa gaba baya kaucewa da wuya ne kaga ya yi gezo ko ya karkace wato wani abu zai zo canja masa ra'ayi hmm. amma shi sanata lusa tun da ya hau ni dai zan ce a gaskiya jama'ar alabama ana jin suna murna da farin cikin da yadda ya gabatar da harkokinsa a majalisar dattijai inda ya yi musu yadda suke so ai ba shakka da fintin kyau zai yi wa wato shi alkali eh, ko kuma Judge Roy. Wannan kallon abin. Eh, wannan ne ko kuma dai mm, matsalar wato manyan shugabannin jam'iyyar Republic wadda ba su da farin jini a irin jihohi kamar su irin Mitch McConnell da kuma eh, eh to wanda ne wato abin ya taru wato wani shige da hauka to wato abin da ya kaga gaskiya tun kaga Republicans gashi Allah ya ba su duka guraben mulkin da majalisar dattijai da majalisar ƙasa da kuma shi kansa mulkin na shugabanci duk jama'iyyar da take wannan ya kamata a ce gaskiya tana taɓasa wani abun da za a ce na ku zo ku gani hmm. amma tun da aka hau ko tun da eh, president trump ya hau har a yau babu wani kyakkyawan ci gaba ko kuma wani legislation da za a ce wato an samu nasara eh, wato jama'ar ƙasa da jihohi irin su alabama da muke magana yanzu wato a ce suna farin ciki da shi. Sai ya zo mai sauraro watakila sai ya zo masa da mamaki a ce mutumin da shugaban kasa yake goyon baya ya eh. goyi bayan mutum amma kuma talaka ba su ki zaɓi mutumin. To ai sunan program ɗin kama mai kake kiransa demokradiyya. Haka. Wannan ita ce demokradiyyar Alhaji Sahabo. Saboda mutanen ƙasar nan a nan ne za su gaya maka za su nuna maka cewa fa su fi son demokradiyya kuma demokradiyya dama ba wai kawai a baki take ba a lokaci in ya zo da za a kaɗa duk wata jama'iyya da take eh, ko kuma wani ɗan majalisa ko wani sanata ko wani gwamna ko shugaba da yake kan mulki in dai bai yi abin nan da yake zai yi ba to ba shakka karshen alayyau ƙasa to wannan kuma yana nuna cewa gaskiya jama'ar jihar alabama ba sa ciki da gwamnatin donald trump da kuma shugabancin Mitch McConnell har da shi Paul Ryan ko dai da yake ba dan Alabama bane shi ma eh, kamar Mitch McConnell din dan take ne amma suna nuna cewa dukkanin su yar ne amma gaskiya su ba ba sa jin daɗin wannan al'amari da yake faruwa. Jiya talata aka so 'yan majalisa za su kada ƙuri'a kan wani kwaskwarima da suka so su yi wa dokar kiwon lafiya da aka fi sani da Obamacare. Eh kwarai. Da hawar da wannan gwamnati ta Donald Trump cikin watanni takwas an yi kokari kamar kashi uku ko kuma na hudu kenan yanzu. Eh, eh, ko na hudu kenan ko fiye ma da haka. Eh na kokarin ganin cewa eh na kokarin ganin cewa an yi wa wannan doka garan baro ko kuma dai an rusa dokar an maye ta da wani wata doka daban. To gaskiya kamar yadda dama ne ma bayani ce maka ga sunan su su adda gwamnatin jidan jiku kusa kwatawa eh wato gaskiya zan ce wani yakin ba sa sane yanzu ya shigo ko kuma ya tashi a cikin jam'iyyar republican in ka duba da junansu suke yaki yanzu in democrat suna nan suna kan suna ta dariya in ka tuna ba nan ba da dadewa ba donald trump da ya ga yadda suke shan kashi me faru ai da kansa ya sauko ya zo ya nemi eh, senator chuck schumer da ita abin nan da abin nan na pelosi hmm. saboda ina neman goyon baya don a samu wani abu da zai ce tun da ya hau mulki an yi a majalisar ƙasa ko ta dattijai. Kuma har ila yau in ka duba Paul Ryan ai ba abin da bai ba akan ita wannan kiwon lafiya. Ai na shi aka fara wato maujewa ma tukuna. Eh, Bashir da farko ya kawo wannan eh, canjin da ya kamata a ce wato an samu nasara ba har a hausa wurin Representatives? Farfesa wani darasi kasashe masu tasowa kamar Najeriya za su koya daga zaben fidda ɗan takara na jam'iyyar Republican da aka yi jiya a jihar Alabama. Eh to, ai mu ne ma ya kamata dama a ce mun ɗauki wannan darasi. Saboda kamar yadda kai yi bayanin cewa wato dan shugaban ƙasa da wato shugaban majalisar dattijai da hatta gwamnan jihar na ƙasa na jihar da yake sun samu ɗan takara shi ne suka sa a gaba da sauransu amma jama'a suka nuna musu cewa ai wannan ba ku isa ba to wannan yana nuna mana wato mahimmancin na farko ƙuri'a wato ƙuri'a tana da mahimmanci wato ga kowane ɗan adam wanda ya fahimci dimokuraɗiyya saboda me duk wanda yake shugabanka ne da ka zaɓe shi idan yana nan yana ta sakarci da shakiyancinsa iri-iri kasan san a nan ba za a ce maka komai ba za a bari lokaci yin zaɓe ya zo sai ka ga cewa za a kaɗa ka out ba za a zaɓe ka ba. Hmm. To idan mutanen mu suka fahimci ƙarfin wato dimokuraɗiyya da kuma wato ƙarfin wannan ƙuri'a tasu. Dan wani shugaba ya zo ya ce ga wane na amma sun san wannan wanan nasa ba abin da zai musu. illa a ci gaba da jiya yau to wannan ya nuna musu cewa za su iya kada wannan wato eh, mutumin da gwamnati ko kuma shugabannin ƙasa suke so a zaba to amma fa sai fa mun fahimci ko kuma sai fa mutanenmu sun fahimci ƙarfin ko kuma muhimmancin wannan wato a ah, nasu ko kuma wato katin zaɓe da za su je su kada to in muka fahimci wannan to za ka ga irin wannan shigo-shigo ba zai fi da ake mana a zuwa ce a alhaji sahabo ga wani ai muke so shi kenan ne dan majalisar mu shi ne sanatan mu shi ne gwamnan mu nan gaba jama'a za su ce a'a mu ai muhammadu muke so ko kuma a'a salisu muke so ko kuma yusuf muke so da sauransu to wannan shi ne zai wato fitar da mu daga matsayin da muke ciki a halin yanzu na kaka na kayi idan ka kalli siyasar mu ta Najeriya da sauran kasashen Afirka. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kamu karshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Farfesa Yusuf Alhassan da Cibahiro diodone ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya.